يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة baya وكل ضلالة في النار باك يا إخوة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tabbata ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta mu cikin wannan masallaci masjidul mana da ke kan wannan layi salafiya street a nan tudun jikon azariya ma haɗu a safiyar litini 23 ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1439 da kuma wannan shi ya zo daidai da tara ga watan hudu shekara ta da sha 2018 miladiya ba don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha littafin da babban malamin hadisin musulunci babban malamin fiqhin musulunci Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta in sha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi shafi na tamanin da biyar ma ya salata abinda ke yankewa bawa sallar shi wa kana ya kulu ya ƙata'u salatar rajuli idan lam yakun baina yadayki ka akhiratir rahli al mar'atul ha'idu والحمار والكلب الأسود قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر فقال الكلب الأسود شيطان وكان يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنشينا شيئا يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين ka كآخرة rahmi, yana ɓatawa bawa sallarsa da yanke masa sallah ya bata ta gaba ɗaya iza lam yakun bayna yadayhi in ya zama wannan bawa bai sanya ba a gabansa ka akhiratir rahmi abin da ya kai tsawon majinginin surdun doki akhiratul rahli shine majinginin surdin doki surdin da ake zama a kansa in an hau doki to su da yawa kun san yana da majingini haka ta baya bi tabi'atul hali wannan majingini din baya gaza kai tsawon zira'i ɗaya. to mutumin da ya sallah ko yake cikin yin sallah sai ya zama ko mace sai ta gilma masa ta gaban sallarsa ko kuma jaki ko kuma bakin kare ɗaya cikin waɗannan abubuwa guda uku sai suka gilma ta gabansa alhalin yana cikin sallah ko ta farilla ko ta nafula, sallashi ta lalace matuƙar bai iji abin da ya kai tsawon majinginin wato tsawon majinginin sirdan doki in bai ije wannan a gaban shi ba yana ana buƙatar in za ka ije sutura alal aƙalli ya kai tsawon zira'i guda kamar yadda karatu ya gabata a baya to Allah mun gane da kyau shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ka akhiratir rahl ar shi shine sirri da akhiratuhu kuma karken sirdin wannan majinginin da aka jingina ta baya mun fahimta da kyau mace alha'idu mace mai haila ma'ana macen da ta isa haila ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake nufi a nan wurin falakargiyar mace sai jaki sai bakin kare waɗannan in suka girma gaban masallaci sallaci ta lalace Kala Abu Zarrin, Abu Zarrin ya ce, Ultu sai na ce, Ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, ma balul aswadi min al me ya bambanta baƙin kare da ja me matsalan bakin kare ne me yasa aka ce sai in bakin kare ne amma da jan kare zai wuce da dan kare zai kilma maka sallah sallar ka ta lalace ba san galibi karnuka nau'ukan daga bakake ne sai me sai jajaye ko to me yasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai in bakin kare ne ya kilma maka sallah nan? za a ce sallar ka ta lalace me yasa ba za a ce sallar ta lalace in dan kare ya girmama sallah ba kun fahimci sakon nan ne sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alkalbul aswad shaytan ma'aikin Allah ya ce bakin kare shaytan ne kun ji dalili shi bakin kare shaytan ne shi ko karan da ba baki ba wannan ba shaytan bane a can wurin da ya ce almar'atul haɗu. sai malam muhammad nasiruddin wa sunna yace ai albaliga macen da ta balaga wal muradu bil qat'i huna abinda ake nufi da yankewar sallah anan al futulan lalacewar sallah wa amma hadisu la tuqta'u salatu shay'un ba wani abin da yake yanke sallah hadisin da yazo ce sallah aka riga aka kullata ba abin da ke warware ka sallah aka riga aka kabbarta ta ba abin da ke lalata wannan sallah to hadisin da ya faɗa aka fa huwa hadisun hadisi ne mai rauni bai inganta ba kama haqqaqtuhu fi tamamil minna tabe da na tabbatar da zance kan haka a cikin littafi na mai albarka littafin tamamul minna fi ta'aliki ala fiqh sunna shafi na 36 wato 306 wa ghayruhu na tabbatar da cewa wannan hadisin bai inganta ba a wasu daga cikin littattafan nawa don Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau to anan ne nake so na ce da mu yau karatun nan za mu yi shi ne a takaice kwarai in ba haka ba da a ƙashin gaskiya saboda Allah zan karanto mana wasu bayanai ne masu matuƙar muhimmanci daga cikin silsilatul ahadisu sahiha waɗanda waɗannan maganganu cikin wannan hadisin suke fitarwa mun gane jama'a da kyau to amma akwai uzuri da muke da shi za mu yi wata takakkiya za mu yar wata tafiya nan kaɗan zuwa cikin gari da wasu ‘yan uwa a nan wannan ya sanya ba za mu tsawaita karatun ba to amma ku riƙe wannan ko da na shafa'a ma ba laifi ba ne ba a tuna min zuwa mako mai zuwa in Allah ya kai mu za mu karanto wasu jawabai masu matuƙar mahimmanci waɗanda suke da alaƙa da wannan hadisin alaƙa ta kai tsaye masu fitar da fiƙihun wannan hadisin me yasa za a ce in kana cikin sallah ko sallar farilla ko sallar nafila sai mace ta gilma maka sallarka matuƙar wannan macen ta balaga to sallarka ta rushe sallarka ta lalace sallaka ta ɓaci sai ka sake sako sallah tun daga ikama zuwa kabbaran harma sai ka sake amma ta da ta lalace me yasa za a ce in bakin kare ya gilma maka sallah sallar ka ta lalace amma in jan kare ya gilma maka sallah sallar ka nana dan me za a ce in aka sami wato uh, jaki ya girma ma sallah sallar ka ta lalace ko ta ruwa za mu zo mu ji hatta ba matushe sheka wanda bai da addini in ya jilma maka sallaka to sallaka ta lalace haka ba ya bude haka nasara kirista in kana sallah sai kirista ya zo ya girma maka sai ya ce to sallaka ta lalace haka alade in alade ya zo ya girma maka sallah sai dai ruwayar da ta zo da waɗannan da ɗaɗaɗe ta ambaci ba yahudi ta ambaci ba nisari ta ambaci fekan murya addini ta ambaci alade ita ruwayar ce a matsayinta ta maukufa ruwaya ce tabbatatta daga abdullahi dan abbas shi abdullahi dan abbas yakan faɗa haka yakan ce banda mace balagagga banda balagaggiyar mace ko kuma a ƙara bayan jaki da annabi ya faɗa a cikin hadisi ba kuma fakin kai to sai abu da abu ne ce to bai gude ma haka in ya girma maka sallah sallar ka ta lalace bani sare ma haka kirista in ya girma maka sallah sallar ka ta lalace ba ma dutse ma haka wanda bai da addini shi ma ya girma ma sallah ta lalace alada ma haka mun gane jama'a da kyau abu da abu yana faɗin wannan bayani ya inganta daga gare shi to amma hadisin a matsayin marfu'i a ce ma'aikin Allah ne ya faɗa shi ne kaɗai malamai suke da zantuttuka a kai ina fata mun fahimci wannan da kyau to amma dai kare da ne mana bushara wancan fiƙihun da za mu zo mu karanta shi fiƙihu ne mai matuƙar muhimmanci wanda yake yake fassara mana wannan hadisin yake ƙara mana ainihin sharhi akan shi wannan hadisi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya datar da mu as-salatu tijahal qabri yin sallah kana mi kana mi fuskantar kabari yin sallah kana kallon kabari ce ga kabari a gabanka amma kai kuma kana sallah kana fuskantar wannan ainihin kabari da gane ko wa kana yanha ani salati tijaha al-qabri fa yaqul annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance ni hani akan ai sallah ana masu fuskantar kabari yana cewa la tusallu ila al wa la tajlisu alaiha kar ku yi sallah kuna kallon kaburbura kuma kar ku san zama akan kabari annabi ya ana abubuwan nan guda biyu kar ka yadda ka yi sallah kana kallon kabari kar ka yi haka sannan kuma kar ka yadda ka rika zama akan kabari to ballantana kuma kai sallah akan shi mun gane jama'a da kyau wannan hadisin al-Imam Muslim da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ibn Khuzaimah sun fitar al-Imam Ibn ya fitar cikin Sahih Ibn Khuzaimah mujalladin farko wato juz'i na biyu shafi na 95 wanzur kitabi kaje karanta littafi na tahdhiru sajid liman ittakhadha al-qubur masajid wannan na daga cikin littattafai na farko farko da muhammad nasiruddin albani ya fara rubutawa littafin takdiru sajid liman ittakhadha al-qubura masajid haka kaje karanta littafi na ahkamul jina'iz wa bid'ah wannan littafi a wannan majalisi namu mun karanta shi daga farkonsa zuwa karken shi alhamdulillah haka ne ko mun karanta wannan littafi ahkamul jina'i tun daga fejin shi na farko cikin nasaran Allah har zuwa fejin shi na ƙarfi duk wani abin da ke cikin wannan littafi mun saurare shi a cikin wannan masallaci Allah ya amfani da mu da abin da muka karanta mun gane jama'a da kyau to a cikin wannan littafi in ba ku manta ba malam Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo hadisai mabambanta waɗanda wasu su ne cewa kar kai sallah kana mai fuskantar kabari ko makabarta wasu kuma hadisan suna cewa kar ka yi sallah a kan kabari wasu kuma hadisan sune cewa kar ka yi sallah a kusa da kabari duk mun karanta waɗannan hadisan a lokacin sai da muka shigar da nasihohi ba ga 'yan uwanmu da suke zaune a kan tsofaffin makabarta suka gina gidaje tun muka ba su shawara duk waɗannan gidaje su kwante su su rushe su je su zauna a wani anguwa ko wani yanki wanda ake fatan su tsira da imaninsu da su, ko miliyan nawa ka kashe wajen gina gida a makabartan wasu bayan Allah a inda aka birne wasu bayan Allah wajibi ne gare ka ka rushe shi duk makabarta ba a gini a kai kewayewa ake ta ne nan a matsayin makabarta har ranar alkiyama wannan karatun mun karanta shi mun yi nasihohi inda za ka gano cewa gidan da ka gina a tsohuwar makabarta ka gina shi tsakani ga Allah ƙaular wahidan in dai zance ne na addinin musulunci za a yi ane rushe wannan gida ne gaba ɗaya sai a koma wani wuri sai a gina wani in ba sarari sai a koma gidan haya amma dai wannan wurin bi halatta ka ci gaba da zama matar ka yi sallah inda yake in ta yi sallah ba sallah dan ka yi ƴaƴanka sai haka a haka za ka rayu haka mutu a kabarin wasu jama'a wannan ba ɗan ƙanƙanin hallaka ba ne ashe wannan sai ya nuna in na je zan sai filoti a gonan ganye ne a gaskiya ne a filin mallawa ne a kaba mani a ina ne sai cikin tambayan da zan wata lalai me tarihin wannan wurin shin wannan wurin tsohuwar makabartan wasu bayan Allah ne in an santa zan to haramun ne in sai wannan wurin a matsayin filoti sai dai in siya don in kewaye in hana a gini a kai mun gane jama'a da kyau in an santa zan a'a to a nan da yake iya halatta ka siya in yayi maka ma dai cikin abubuwa na farko farko ka tabbatar da cewa baka sai fulotin da ita tsohuwar makabarta ne ta shekara ɗari da ashirin ɗari da talatin ɗari biyu baya ba karka yadda kai gini a makabarta makabartan baqi'a ita ce makabartan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rika rufi birne ga wakin madina a cikinta yau sama da shekara dubu ɗaya da suka wuce baya amma jama'a ko kun tabbatar da cewa wannan makabartan tana nan ba a gini a ciki ba ka kalli duk yadda ake tausi'a ta masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda ake expanding ake faɗaɗa ginin masallacin ma'aikin Allah to amma da an zo daidai makabartar sai a kauce mashi sai makabartar haka sai aka sai a faɗaɗa ta wani bangaren amma ta sai tun makabartar kewaye shi akai har kwanan gobe sunan wurin makabarta kowa ya je garin Madina ya kai ziyara ya kai ziyara wa kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ci ziyarci ban mutanen bakai bayan Allah da aka birne aka birne cikin abai da sauran suna nan kokonci a babu karbatan bakai a makabartan bakai a so wannan makabartan yana nan a matsayin shi na makabarta ba a ce a koma a gina masallaci ko gidaje ko benaye Allah ta'ala ya datar da mu wa alaikumus salam wa rahmatullah malami ya abinne shi a gidansa ko a wani ɗaki a gidansa irin wancan nan al'ada yanzu ta shiga ta shigo mana wani aka ce malami na addini ya rasu sai su share wuri a ɗakin sai su birne shi wannan wallahi billahi haramun ne nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana a mayar da gida ya zama makabarta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tattakhidu biyutakum qubura kar ku mayar da gidajenku su zama makabarta gidajenku kar ku yarda gidanku ya zama makabarta me ke mayar da fuloti ya koma ya zama makabarta birna gawa ba haka ba gona ce ai kawai gona in ka je yanzu duk gonan da ka samu ana noma dawa ko masara daga lokacin da aka fara rufe gawaki a wannan gonar dawa ko ta masara sunan wurin mai makabarta yanzu makabartan nan ta nan wajen tsallake dogo ko ta tsallake dogo gona ce kawai duk noma ake a da amma daga lokacin da aka fara rufe gawa kwara ɗaya ciki sai wurin ya tashi da ma'anar gona aka daina kiran shi gona sai dai a ce masa me makabarta an ba aka me bambanta da sauran gona kai. kawai rufe gawa a wurin haka makabartan ta dambo ai gona ce kawai da ake damman dawa ko buhunan masara amma daga lokacin da aka fara birni gawa sai aka daina kiran wurin gona sai ne kiran shi me sai ne kiran shi makabarta da aka gidanka sunansa gida daga lokacin da aka ɗauki wani gawa aka binne a ciki sunan gidan makabarta annabi ya ce kar ku mayar da gidanku ya zama makabarta la tattakhidhu biyutakum qubura kar ku mayar da gidanku ya zama makabarta wannan hadisin fa bukhari ya ruwaito shi wannan hadisin fa al-imam muslim ya ruwaito shi yanzu sura da me sura da a ce aito wannan fassara ta kace sai ce a'a waɗannan fassara ba tawo ba ce ku je ku karanta fatkul bari za ku ci al'imamu ibnu hajar malaman da in an ambaci hadisin ma'aikin Allah in al'imamu bukhari ya roto hadisi ga hadisi ya inganta cikin bukhari wasu malamai ke shekin sayuwar bukhari al'imamu ibnu hajar al'akalani badruddin al'aini je ku karanta kujiman malaman nan guda biyu cikin littattafan su za ku je Ibn hajar al-asqalani da yazo zai sharhin wannan hadisin ya fassara shi ya faɗi ma'anarsa sai ce hadisin nan na hani ne dangane da abubuwa guda biyu annabi yana cewa kar ku mayar da gidanku ya zama makabarta sai ce gida zai iya zama makabarta ne ta hanyoyi biyu in ɗaya cikin hanyoyin ta afku to shikenan gida zama makabarta in duka suka afku to gida ya zama makabarta matukar zama makabarta na ɗaya ya zan an ɗauki gawa ka tokan an birne shi a wannan gida. ibn hajar gidan ya zama makabarta daga lokacin da aka birne gawa a makabartar a wannan gida a ɗaki ne a tsakar ɗaki ne a duk inda aka ko'ina ne a filin gidan ne aka birne shi ko a zaure wannan gidan ya zama makabarta ku je ku karanta ibnu hajar ba ni na faɗa ba na cikin fatkul bari na cikin fatkul bari gida ya zama makabarta aka rufawa gawa a ciki kun ji daya abu na biyu da yake mayar da gida makabarta shine ya zama gaba ɗaya ba kwa sallan na a gidan in ya zama kai gidanka ba a sallan nafila dama kan can kan kai namiji haramun ne kai sallar farilla a gidanka a masallaci ake sallah in ka kayi a gida sai a ko ta garura la salata li jaril masjidi illa fil masjidi ba sallah ka duk wani wanda yake makwabcin masallaci sai in yayi a masallaci waye makwabcin masallaci abdullahi ibn mas'ud yace shine wanda in an kira sallah sai ci duk wani wanda in an kira sallah zai ji to wannan mutum ana kiran shi jarul masjidi makwabcin masallaci da haka in yi sallah shi a gida ba sallah wata sallah ce kadai ake so yi a gida ita ce sallar nafila yanzu kafin ka taho masallaci na sallar asuba ko yi so kai raka'atul fajr a cikin gidanka raka'a farko karanta fatiha ka karanta kulya ayyuhal kafiruna a asirce raka'a ta biyu ka karanta fatiha haka karanta kul huwallahu a asirce sai kai ruku kai sujuda kai sallama raka'o'i guda biyu na farko fatiha da surar kul ya ayyuhal kafiruna ya halatta a ko sa'awi an karanta su haka raka'a ta biyu kuma a karanta fatiha da kul huwallahu in gane ko can ina ishara ne dangane da wasu ruwaya ta limamu abu daud قل آمنا بالله وما أنزل وما أنزل علينا وما أنزل وما أنزل على على إبراهيم وإسحاق أزوا كركن وتنن آية أني كرنت وتنن آية أتكن أتكن ainihin aya ta cikin suratul nisa'i an karanta ta a sallar raka'atul fajr to in kai wannan a sarki a gidanka sai ka ɗan ka shingira haka kara mun yi wannan karatun har yazo salihin in ka ɗan shinge da kaɗan sai kuma ka miƙe sai ya kamo hanya sai ka zo masallaci in liman ya zo sai a da sallah tare da kai in bai zo ba sai kai tahiyatul masjid gaisuwar masallaci kaga a nan wurin kayi na fula ta rakatul fajr ina gidanka ɗagawan hantsi kafin ka fita sai kai sallar walha a gidanka in kana da yi a baka samu dama ba sai kai nafila kafin kai sai sallar azhar kai nafila a gidanka bayan ka dawo sallar azhar kai nafila a gidanka kafin ka fito sallar la'asar kai nafila a gidanka bayan kai magriba kai nafila a gida bayan isha kai kiyamun laila a gidanka waɗannan salloli na nafulfuli ane son a rika yin su a cikin gidaje in ba haka ba gidan zai juye zama makabarta don Allah kun fahimci saƙon da kyau hanyoyin nan guda biyu su ne malamai na da irin su badruddin al'aini irin su ibnu hajar al'askalani suka ce da su ne ake mayar da gida ya juye ya zama makabarta kuma annabi ya hana kuma bukhari ya ruwaito kuma muslim ya ruwaito تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين يقدم فقلت لقد فاق البخاري ثقة كما فاق حسن الترتيب مسلم بخاري ده مسلم سوني أصح الكتب المصنفة لتفين إن كنتتو أما قال بخاري أرويتو حديثي النبي يقول كركم يرد جيرانكو يزنتو مكبرتا ga malamai da suke fassara hadisan ma'aikin Allah saboda zurfin iliminsu wa idza ja'akum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bih ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم Allah ce la'alima kun lazi ne ya sanbe tona gumin inda a ce mutane in za ga hadisi za su koma su ɗauki manyan malamai an rasi kuna fil irin su ibnu hajar irin su badruddin Dina aini sai su koma su fassara masu wannan hadisin su fassara masu waɗannan hadisai babu shakka su malaman sun san fassaran hadisin haka Allah ya ce jama'a kun ji mun tsaya mun yi wannan bayani ƙarƙashin tambayar ɗan uwa saboda gashi nan yanzu ne akuwa ko cikin makon nan akwai malamin da ya rasu aka rufe shi a gidan shi sai aka binne shi a cikin gidan shi wannan ba daidai ba ne saba ma hadisin ma'aikin Allah ne sabawa sunnar ma'aikin Allah ne sabawa umarni ko hani da annabi ya hana kowa ya mutu a kai shi makabarta sora da da wani zai iya ce maka to ai shi ma annabi nan a gidan shi aka rufe shi sai a ce kwarai da gaske to amma annabi wasiya ne ya bari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu annabawa inna ma'asharul anbiya ku taron annabawa gabai ɗayan mu kacokan ɗinmu bayakin Allah ya ce ba a rufe mu sai inda muka rasu a duk inda ba annabi ya faɗi ya rasu nan ake binne shi ne za ba ga hadisi sahihi yana na cikin kitabu a hadisul anbiya al-imam al-bukhari ya fidda shi cikin sahih al-bukhari annabin Allah annabi Musa Allah ta'ala ya aiko mashi da mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran shi sai je wajen mala'ika mala'ikan mutuwa sai ce na zo ne in ɗauki ranka a wato mala'ikan mutuwa je wajen annabi musa ya ce na zo ne in ɗauki ranka ya ce ki kware allah ne ya aiko in ɗauki ranka da mala'ikan mutuwa ya jarfafa annabi musa ta kaske zai karɓi ran shi nan musa da ya fusata sai mari mala'ikan mutuwa a ƙarke manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce sai da ya rasa ido ɗaya sai da mala'ikan mutuwan ya koma ya zanto mai ido da marin annaban Allah marin annabin Musa kusa annaba suna da kai ya ɗaɗa mashi taji kawai ina ce maka lokaci bai ba mana ka ban wuri ya wata mala'ikan mutuwan annabawa ne su sune magana ne wuta sauraki saboda Allah ya yarda masu mala'ikan mutuwan nan sai ya kwano sai zo ya samu Allah shirya aike shi wajen bawan shi Musa sai ce Allah kaka ka aike ni wajen bawanka Musa in karɓi ransa to amma ka gani da yaman mai ido daya sai ce wato baya son mutuwa kenan ya ce kware baya son mutuwa sai ce to juya ka faɗa ma shi bawa na musa je ka faɗa mashi sako ka ce mashi mutuwa ne baya so in ya ce maka e ka ce to ga wani katon sa nan bijimin sa kusa da shi to ya dafe jikin wannan bijimin sa adadin kowane silin gashi da hannunsa ya iya dacewa to a ƙarƙashin kowane silin gashi kwara ɗin sai ya shekaru miliyoyi a je a fara Shi ne mala'ikan mutuwa sai tashi sai ya je wajen annabi musa sai ce to na dawo ce ba ka dandara bai cin mm, ba da wannan magana nake ba ya ce allah ne ya aiko ni in ce maka tun da ba ka san mutuwa ko ta wannan katon san da ke kusa da kai kowane silin gashi ɗaya a ƙarƙashin wannan silin gashin za ka yi shekaru shekaru miliyoyi sai ya ce to duk inda shekaru miliyoyin kuma sai me sai ce sai ja da baya ka sai ce sun man mauti sai kuma dai kara zuwa sai dai mutuwa mutuwa kuma ta sai ta sai dai ta zo ba shakka zai ta zo ko mun shekaru miliyoyi dai a farin da za a zo sai ce to in dai ko haka ne kawai far'ana mutuwar ta zo yanzu amma da'ani asira asiru ila kasifin kyale nan karisa zuwa ga wancan tarin yashin shi shine tarin yashi wa yawman ala zaharil kasifi ta'assarat alayya afatima amin ba'di hadha min tadalluli inji imrul kaisi cikin shu'ara usitta karatun banza wanda dan banza baya yi haka malaman mu suke faɗa mana a zaurika ka ya karanci novel na larabci ka san vocabulary arabic vocabulary alkasir ga shi nan cikin baitin imar da kai shi sai ya ce jirani da'ni asilu ila kasir kale ni asilu ila kasirin in matsa wajen wancan ko kuma wantarin ya shiga ya can yana zuwa sai mala'ika mutu ya harbe shi annabi ya ce daidai inda ya faɗi ya mutu nan nan wurin aka yi mashi kabari ya ce da ina kusa da wurin ne da na nuna mai kabarin shi shine a shayi on the line wannan jumla kaga annan Musa inda ya faɗi a nan wurin aka yi mai aka birne shi yana nan a cikin kitabu a hadisul biya a cikin sahih bukhari kun fahimta da kyau wannan sai ya nuna ashe annabin Allah duk inda ya faɗi ya rasu a nan ne ake mashi makabarta nan ake birne shi duk inda ya rasu fa jama'a inda annabin Allah zai kawo maka ziyara gidanka ya faɗi ya mutu a nan to anan ne kabarin shi in a tsakiya hanya ne ma ya faɗi to anan za a rufe shi duk in jama'aikin Allah ya rasu nan za a rufe shi to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu ne a ɗakin Aisha da bai da kaji tana faɗa a hadisin da Imam Bukhari da Muslim ya rawaito daga ita Aisha tana cewa mata baina haqinati wa zaqinati ma'aikin Allah ya rasu ne tsakanin haɓata da ainihin kirjina yana kwance a wurin ya rasu to a ɗakin Aisha ya rasu nan Allah ya kaddarta wa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin da ya fi kowane annabi wa kai wa ika wanka wa kai matsayi itaka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake kama yi gaba wa misluka lam tara qattu ayn wa misluka lam talidun nisa kulitta mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad kulitta kama ta sha'u Allah ya cikan mawakin sa hasanu ibn Sabit sai ni kan ban taba ganin irin ka ba ya mace ba ta taba naƙuda ta haifa wani ɗan irin ka ba yace an halice ka alhalin kai ba ka da kowane irin aiki kai ka ɗauka kai kai da zanin yadda za a halitta ka aka halitta ka sallallahu alaihi wa alihi wa shine kaji Abu Talib baban shi yana cewa wa man misluhu fin nasi inda ta'arrudi idza uridat inda tafaduli a cikin wata kyararriyar da shi yace yace nayi rantsuwa da Allah ina rantsuwa da Allah an jarabce ni da kaunan Muhammadu da kaunan Ahmadu yace to ba dole ba wa man misluhu fin nasi inda tafaduli in aka zo aka ce a ƙasa kul kamu inda fazuli idan aka ce za a yi son fiyarin ne tsakanin ma'aikin Allah da sauran Wa ya kai shi ya kai shi ai ba wanda ya kai shi ne mafi mafifici tare da haka Allah ya karfe shi ne a ɗakin Aisha kuma annabi kafin ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce mu ɗaukacin annabawa dukkanmu a ne mana kabari ne a inda muka rasu inda muka faɗi sunan ne Allah ya zaɓan mana ya zama makamantar mu sai dai a ta gawon mu kawai a birni Allah kun fahimta to ga wannan wani hukunci khususiya ce tawa ta annabawan Allah amma duk wani wanda ba ba annabi ba in ya rasu a gidan shi ana fita da shi ne masal ana fita da shi ne makabarta amma wannan mummunan ɗabi'a da aka faro wai in malami ya rasu ba za a kai shi makabarta ba a je a bincika imam maliku duk malanta in aka ce malanta dai ana tafa karatu na kakkaba ba shi ne ce imam maliku ba ba nan ne karatu yake tafa da kaman shi ba imam maliku tare da haka imam maliku ibn anas sai ta kai ga mafi akwai wani ma hadisi cikin sunan na imam ibn majah wanda wannan hadisin yana ishara dangane da falalan imam maliku cewa babban malami ne mai yawan karatu nan gaba za a zo ba za a samu malami irin shi ba wa in kana malaman hadisi malaman ajjarku wadda hadis suna da zantuttuka dangane da marwaitun wannan hadisi yushaku an yutrabu yushaku al umam an yadribu akadid al-ibil fala yajidu aliman min alim madina wasu malaman suna ganin hadisin ne bai inganta ba ma maluku babban malami ne tare da haka ina aka rufe imam maluku a faɗa gaskiya ka je ka karanta tarihin imam Maluku, kaf imam Maluku an rufe shi ne a makabartan mutanen madina ba a gidan shi ba ina aka rufe imam shafi'i bal ina aka rufe imam ahmad bin hanbal ina aka rufe imam abu hanifa malamin imam Maluku, imam maliku malamin imam shafi'i imam shafi'i malamin ahmad bin hanbal waɗannan dukkan malamai al'adun matul arba'a waɗannan manyan malamai a ina aka rufe su a gidajensu a gidajensu a gidajensu aka birne su da Allah mun fahimci wannan da kyau ba a gidajensu aka birne su makabarta a kai su da aka jama'a kowa ya rasu a kai shi makabarta Allah ɗaukakin sarki ya datar da mu Eh. abubakar da umar lokacin da aka birne lokacin da aka birne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɗakin Aisha sai Aisha gaba ɗaya sai ta bar wurin bayan rasuwar Aisha tana rasuwa gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sai zama kuma ba gida ba yanzu kaman kaman wato kaman nan gidan ne gida ne sai a tashi a gidan gaba ki daya sunan shi ne sai a share wurin sai a koma ana birnin mutane kaga ya tashi daga ne ya tashi daga gida ya koma makabarta mun gane da kyau ya koma makabarta sai aka rufe abubakar sai aka rufe umar kusa da waɗannan sa'annan kuma ka ɗauka wurin yana nan a gida shin yanzu mafi alkhairin shirya ita ce shiryar ma'aikin Allah ko ta abubakar ko ta umar eh shin ashe hadisai ba su zo ba kullum ana buɗe karatuttuka da su wa khairul hajmi to annabi yana cewa kar ku mayar da gidanku ya zama makabarta ba a ku kurfa gawa a gida ba to sai aka samu Abubakar sai ya rufe wani mutum a gida ko aka samu umar ya rufe wani mutum a gida sai a nema mashi gafaran Allah sai a tsaya kan shiryar shi ma'aikin Allah ya ne ya umarci al'umma a kai abubuwa nawa abubakar da umar suka yi waɗanda an yi ce neman musu gafara matsayinsu na sahabban da ba ma'asumai ba shi abubakar da umar ba su rika fifita ifradin aikin hajji ba bayan ma'aikin Allah kafin ya rasu a cikin hadisai ya nuna falalanta matuyi da kira haka ne sai a ce kuskure ne daga gare su a matsayinsu na waɗanda ba da hasken annabta suke ganin abu don Allah mun fahimta da kyau Allah ya dace da mu An anniyatu abu na hudu shine niyya wato abu na gaba da za yi magana akai niyya in an zo za a yi sallah ana buƙatar niyya قال النووي في روضة الطالبين الإمام النووي يا فدا أتكل لتاب روضة الطالبين مجلد فرقو شافي تريبي دا أشرن دو يجي والنية هي القصد نية itace kuduri na zuci ka kudurci abu a ranka shi yake kira niyya fa ya'dhuru al-musalli fi dhihnihi dhaka salah me sallah a kwakwalwar shi sai ya fujurto da irin sallar da yake bukatan yi farilla ce ko nafila azhar ko ko azhar ce ko la'asar ma yajibu ta'arrudu lahu min sifatiha ya hararo irin abin da yake bukata ya kutsa cikin aikata shi na siffofin sallar ka zuhuriya wal fardiya wa ghairiha kamar misali ya hararo cewa zai yi sallar azhar ko kuma zai yi sallar farilla amma a ransa da makamantan wannan summa yaqsidu hadhihi al-qulub qasdan sai ya nufaci wannan abu da ya riga ya kudurta shi a kwakwalwarsa ya nuface shi muqarinan li awwal takbir yana mai gwaba shi da farkon kafara haka nawa ya faɗa? shi ma wannan magana akwai gyara cikin shi ce sai ka gwama niyyarka da kafara ainihin ya malam tun a lokacin alwala tun lokacin da aka kira sallah ka ji kana so kayata za ka yi sallah niyya ta kulla ai na Allah mun gane a ce sai ka je kana Allahu akbar bakin kana furta kabbaran har ma zuciyar kana kudurce ninya shi ma wannan bai dubai da ba wani dalili akan shi makaranta aqtaul musallin littafin siddiqul munshaw do Allah mun fahimta shi ma wannan littafi in ba kuma mun soke shi a wurin nan ina tsammanin shine ma fa fatu salati ya canje shi ko da ma kammala sai fatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato da ma kammala karanta al musallin daga farkon littafin zuwa karshen shi shine sai muka dasa da me sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gane ko da haka ya jama'a shine kawai da zaran an kira sallah ka ji kana so ka je kai ba matsa maka akai ba, to shikenan niyya ta tabbata amma in ya zama matsa maka akai to shine aka san niyya shine a tilasta ma ba ta da san ranka ko niyan kanka ba wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaqul ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana cewa innamal a'malu niyyat ayyuka sun tafa ne da su akwai lokacin da wani mutum zai aikata aikin lada amma sai samu zunubi misali ya sallah sai da ya samu zunubi ya azumi sai samu zunubi ya ba da zaka sai samu zunubi saboda niyyarsa wani sadaka zai amma ya samu zunubi wani kuma ba shi sadaka za a amma ya samu lada in ka aikata ba in ka aikata ba abubuwan da Allah ya halatta in ka aikata su da kyakkyawan niyya sai ka samu lada in ka aikata wajibi abinda aka wajabta maka in ka yi da mummunan niyya sai ka samu zunubi shi ne fasarar innamal amalu bin niyyat ninyoyi su suke hukunta ayyuka a karba ko ka a karba yanzu wani sai ya ci shinkafa da wake shinkafa da wake ya ci amma wallahi sai ya samu lada lada tsini tsini sai ya samu daidai lokacin da wani sai ya sallar asuba ko ya karanta alkur'ani shi kuma ya samu zunubi me yasa saboda wanda ya ci shinkafa da waken can ya ci shinkafa da waken ne da ninyan ya samu ƙarfi ya yi ibada wannan niyyar tashi sai ta inganta wannan aikin sai ya zanto ya samu lada a daidai lokacin da wani mutum wadda shi kuma ya yi sallar farilla shi kuma ya samu zunubi saboda ba don Allah ya bayan sallar ne don wane ce eh, a yana sallah da aka sai samu zunubi na riya ko kun san yanzu sai wani mutum ya karanta alkur'ani ya karanta suratul fatiha sababin min al-masani sai ya karanta suratul fatiha ya karanta suratul baqara amma ya samu zunubi a daidai lokacin da wani mutum physics ko chemistry ko biology zai je ya karanta shi kuma sai ya samu lada yanzu da asibakin nan wani sai ya bude suratul baqara yana karantawa a daidai lokacin da wani mutum sai ya ɗauko textbook ɗin shi kawai na physics ko chemistry ko biology ko ɗaya sai je ɗauki su bikirikishin sai ya karanta sai ya samu lada me ya sanya wancan ya karanta alƙur'ani mafificin littafin da Allah ta'ala ya saukar a ban ƙasa ya samu zunubi daidai lokacin da wancan ya je karanta waɗansu ɗan ɗansu kalma shi kuma ya samu lada shi kuma wancan ya karanta alƙur'ani ya samu zunubi me yasa ninya ga Allah mun fahimta innamal a'malu binniyat Ninya shi ke hukunta ayyuka ka kawai ba Allah mun fahimci wannan da kyau Ninya? wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kowane dan adam ana karban aikin shi ne da irin abin da ya niyyata mun fahimta da kyau wanda hadisi na cikin buhari yana cikin muslim da makamantansu hadisin yana nan cikin littafin irwa'ul ghalib fi takhrij ahadith manar sabil nan ba hadisi na ashirin da biyu akwai kisa da ake faɗa karkashin wannan hadisi akan ce ma hadisin akan ce akwai muhajiru ummi kai muhajiru ish muhajiru ummi kai wata bazawar a ce a makka sai wani mutum yana santa ma'aikin Allah ya hijira ya bar garin makka ya koma madina Allah ya yi umarni duk wani mummuni ya bar makka ya koma madina sai faɗin masu kudurin da Allah ya faɗe su a ƙura'ani ‘yan masu kuduri ne ba su yawa Allah ya faɗe su innan ladina tawaffatumul mala'ikatu zalimi an fusikin kanu fi makuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها تكلموا مرغن فتهاجروا فيها لأكي أنا أم بعد أمرني تيوا كوا يبر مكة أبا النبا أقوما ودينا أكني الله تي إلا المستضعفين من الرجال والولد آه، عند المستضعفين من النساء والولدان لا يستطيعون حيلة wala yahtaduna sabila Allah ya ce sai dai masu uzuri kawai cikin masu rauni cikin mata masu rauni cikin yara waɗanda sun basu ma san hanyar zuwa madina ba su kadai ne aka yi musu uzuri ba sai sun koma madina ba amma kowa ya bambaka ya koma madina shi muhajiru ɗin ƙasa ya zama shi yake ɗaukan umarnin wannan qur'ani ya zai yana ta tari da bazawaran shi kawai a makka rannan ita bazawaran sai Allah ya kinsa mata imanin ta bar makka ta koma madina bata saurari ba zawarinta ba ta ɗauki doki kawai ta kama hanya ya je ta lafiya ina ummu kai sai aka ce ai ta madina tana kan madina ta yi tafi manzan Allah sun zama shi kuma a da a baya ana ta godo da shi ya tafi ya hira yaki to ai ban ga ta zama ba hijiran na ya kamata mutum ya zo ya kama kai shi je yi sai ya tura guzurin shi kawai sai kama hanya sai madina yana zuwa aka kira sallah je shi ke masallaci na bai da kai sai gan shi sai kawo wannan hadisin sai ce inna mala amalu bin niyyat wa inna malu kum li mar'in mana wa man kana hijratuhu eh da duniya wanda ya hijira dan ya samu duniya a wumra'atin yankiwa ko ya yi hijiran ne don wata mata umu kai ga ta nan ya biyo ta ne so ya aura bai jira tuhu ila ba hajara ilai da haka wanda umu kai zazo da shi in ya samu umu kai shi kenan Allah ba zai bayyana lada ba ma dan wa yazo ke da ya zaba abin da yake yi ba wasu malama a cikin suna zaifanta wannan kisa suna cewa kisa ba ta tabbatar ba ta inganta ba mun gane jama'a da kyau a shahir jama'a ayyuka ninyoyi ke gwada ainihin aikin bawa an karɓa ko ba a karɓa ba mun gane ko irin ninyarka to a ƙarƙashin wannan hadisin jama'a yake nuna maka duk lokacin da aka samu wani mutum ya yi ibada ta dole to wannan mutum ko ƙanƙani bai da lada matuƙar ta duk wato ya yi wannan ibada ce a kan tilas na tole mun gane jama'a sannan kuma ba a ce in ka tashi za ka yi wannan niyyar sai ka tsaya kana cewa na waitu an usalli kaza an usalli kaza kamar da za mu zo makaranta cikin sifatu salatin nabi in Allah ya kai wala Allah makon da zai zo ba kun gane ko za mu zo mu ji irin zantuttuka ma na manyan malamai al-imam ibnu qayyim yace duk wanda waka yana furta watan nan niyya da makaranta yanzu ko kaji ya zo zai yi sallah sai ya rika cewa na waitu salati kaza kaza kaza iktida bil imami Allahu akbar ta ce wannan mutum yana da mentality yana yana da mutsuwan kwakwalwa yana da tabuwan kwakwalwa yana da hauka ba a ce a furta niyya ba yanzu da za ka zo masallacin nan za ka zo karatu cewa kai nawaitu an azhaba il masjidi kaza ka haka fada yanzu daidai da littafin nan kawai in na niyyan baka sai na tsaya nawaitu an utiyaka ke kitab sai na yi wannan dogon turanci niyya ina yake da na ji ina son ba kawai zan baka to haka da kaji kana son kai sallah kawai kai sallah na mu zuwa ta bala wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh dama annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhir ar-rahal haka ya fada sai ce ya katsaku salatal abdi ko salatal mar'i idza lam yakun bayna yadayhi ina ga ka makaranta waya ko yana yanke sallar mutum ma'ana yana bata sallar mutum in ya zama a gaban shi bai ija abin da ya kai tsawon majinginin sirrin doki ba shine ma kwatanta shi kaman zira'i daya to in ya zama ba wannan almar'atu mace falakakkiya in ta girma bai sallah sallah ta lalace amma in ba abin da ya kai tsawon majinginin sirrin doki kamar da farkon hadisin ya faɗa sai kuma bakin kare sai jaki sai dai annabi ya kiyaye jejejin a farkon karo da cewa in mutum bai ije sutura ba haka ma hadisin yace ya qatabu salatal mar'i idza lam yakun bayna yadayhi mislu mu'akhir rahli sai ce almar'atu ko almar'atu ko a wata ruwaya alha'izu sai me sai alhima sai me sai alkalbul aswad amma da sharadin in baka sa sura ba in ka sa sura shikenan ba matsala na alaikum assalam na Mm. to a zance mafi kyau ko da ta tazara sallar ka ta lalace ma inda a cikin masallaci ta yau da gobe wanda mazaje suke yi wanda in su sun yi su ne a samu zunuba kai sallar ka bata tabo ba ta lalace ba kamar namiji ya zo zai wuce maka sallah ko yaro sallar ka bata lalace kun gane ko ko yaro sallar ka bata lalace ba to wannan in akwai tazara ba ku kun gane hausa amma in dai mace ne ko akwai tazara ya lalace shi yasa Aisha ta ce za mu zo mu ji ruwa ruwayan wala Allah na faɗa mana Allah ya sa ya kai makon da za mu zo fitar da cikin hadisi Aisha ta ce ya haɓa ya Rasulullah a yanzu an haɗa mu kenan mu mata ta kare da jaki sai ta ai layin mu da annabi ya ba ta hanka shine za mu zo makaranta makon da zai zo ana ya kamata mu ce fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe muna da karatu ne na aji muna da karatun aji a gobe talata a nan masallaci insha Allah karatun ajin almana wassalamu alaikum warahmatullahi